Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar alpha Radio kuma su a ƙasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da babaya kuma kiri muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa zaman lafiya ya fara samuwa a wasu yankunan jihar Filato da suka sha fama da rikici a baya sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku. Daga nan kuma sai sharhin jaridan kasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa ba zai juya wa Saudi Arabia baya a duk da cewar ita ce ke da alhakin kisa ɗan jaridarta mai zama a nan Amurka kuma juya mata baya tamkar wani babban kuskure ne. kafin zuwa hutun ranar cika ciki a nan amurka trump ya faɗa wa manema labarai a fadar white house cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki ya fi duk wani batun 'yancin bul'adama muhimmanci da aka yi masa tambaya akan rahoton hukumar tattara bayanan sirri ta cia wanda ke cewa akwai yiwuwar yarima muhammad bin salman yana ya san da batun na kisar ko kuma shine ya ba da umarni a aikata kisar jamal kashugi a ofishin jakadancin saudiya istanbul trump ya ce tana yiwuwa haka ne kuma tana yiwuwa ba haka ba ne akan batun sakamakon rahoton cia kuwa trump ya ce ba su da wani tabbaci akan wannan batun bayan lokaci mai tsawo da aka yi kisar yarima mai jiran gadon ya yi watsi da batun cewa ƙasarsa ba ta baiwa hukumomin turkiya haɗin kai wurin shawo kan kisar kashugi ya ce yanzu za mu nuna wa duniya cewa gwamnatocin kasashen biyu na aiki tare domin hukunta masu laifi da waɗanda suka shirya wannan kisar ya ce kuma a ƙarshe za a tabbatar da adalci sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ta yi na'am da ɗan ƙasar koriya ta kudu kim jong-un wanda zai jagoranci rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta interpol muna kira ga kasashen duniya da kungiyoyi masu alaka da rundunar 'yan sandan interpol da ma waɗanda suke mutunta dokokin ƙasa da ƙasa su zaɓi shugaba mai wanda ya cancanta kuma mai mutunci da zai riƙe wannan hukumar da take tabbatar da bin doka da oda a duniya in ji mike pompeo yana faɗa a jiya talata kim dai shine shugaban hukumar mai riko kuma mambobin interpol za su yi zaɓe na sabon shugaba a ƙarshen taron shekara da suke yi a yau laraba a dubai rahotanni sun ce mataimakin shugaban rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasan kuma ɗan ƙasar rasha da ake kira alexander prokopchuk shine kan gaba wurin neman wannan shugabancin rundunar interpol wasu masu sukan lamirin rasha sun ce wato baiwa alexander wannan mukamin tamkar wani kokari ne da ake so a yi a sa siyasa a cikin wannan aikin. jama'an afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 50 tare da jikata wasu 83 a wani harin kunar bakin wake wanda aka kai a wurin wani taron malaman addini a babban birnin kasar kabul mai magana da yawon ma'aikatan harkokin cikin gida na najib danish ya faɗa cewa maharin ya tada rigar bam ɗin da ke jikinsa ne inda jama'a suka taru ana maulidin manzon allah a wani zaurin taro da ake bikin aure. wani jami'in ma'aikatan kiwon lafiya wahidullah majro ya faɗa wa muryar amurka cewa an kawo akalla mutane 24 a asibiti a cikin mawuyacin hali shugaban afghanistan ashraf ghani ya yi allah wadai da wannan mummunan harin ya ayyana yau laraba ranar makokin kasar yana mai cewa za a sauke tutocin kasar a ko'ina a fadin afghanistan da ma ofisoshin jakadancin kasar a kasashen waje ita ma kungiyar taliban ta yi allah wadai da wannan harin na kunar baƙin wake da aka kai wa taron addini kuma ƙungiyar ta ce ba ta da hannu a cikin wannan halin da aka kai waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar sojin amurka ta ce ta kai farmaki ta sama guda biyu a yankin tsakiyar somaliya a ranar litani kuma ta kashe mayakan alshabab 37 wata sanarwa da rundunar haɗin gwiwar amurka a afirka ta fitar ajiya talata na cewa farmakin farko ya kashe 'yan ta'addan 27 rundunar haɗin gwiwa ta kwatanta wannan harin a matsayin wanda aka shirya kana aka aiwatar da ita rundunar ta ce farmaki na biyu ya kashe wasu mayakan alshabab guda goma sanarwar ta ce harin da bai kashe ko kuma jikata wani farin hula ba wasu mutane na yankin sun shaida wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa an kai waɗannan hare-haren ne a dabad shale mai nisan kilomita 60 daga garin dai da ke arewacin yankin mokdog mutanen garin da sun ce harin da ya auna motocin alshabab ne da kuma mayakan sa kan Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin zaman lafiya ya fara samuwa a wasu sassan jihar Filato da suka yi fama da tashin hankali kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta haɗo mana. A yanzu haka an fara samun daidaituwa hankula kuma sun fara kwanciya musamman a yankunan da a baya aka samu tashin hankali a wasu sassan jihar Filato. A ziyarar da na kai wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Riyam, na lura cewa rashin hanyoyi matsalar ruwan sha da sauran ababen more rayuwa na daga manyan abubuwan da mutane ke bukata na fara da tambayar basaraken gargajiya na yankin bacit gang daliop don jin koya yanayin tsaro yake a yankinsa. Amma a yanzu da saukin wa'anan damoyin da yawa kuma suna zama a wurin makwabcin da gidajen su ba su tabo ba. ce wato abubuwa sun yi sauki yadda mutane za su iya komawa gidajensu. An surare da yawa dan samu saukin tashi hankali. Akwai wasu surare da ana cin gaba da hiran zaman lafiya. Dole kafin ka koma sai ka ga physical security kuma ka tabbatan ka fara ginin ka wani ba zai zo da dare ya rushe ba. John Lange from Bachit. Muna so security ne kai first domin mu samu mu yi aiki. Wato security kana nufin jami'an tsaro a nan ƙauyukan ku? Eh, eh, mutane su yi su yi tafiya su firi kuka su je su yi aiki a gona babu eh, tashi hankali. Na kuma garzaya ƙauyen Mahanga don jin halin da al'ummar yankin ke ciki. Ni ne ma Nuhu Adamu daga nan Mahanga. Tun da dama ana kiwo ba matsala ana noma ba matsala yanzu inda za a kira mu a kira biron a haɗa mu mu zauna sai mu dinga tattaunawa a tsakani sai a samu fahimtar juna kuma a in misali an mana barna kamar an kashe mana shanu gwamnati ya mana ɗan tallafi kaga hankali zai kwanta sunana modi sa'idu ibrahim gaskiya nan yanzu an fara samun sauki don gaskiya dabbobin mu yanzu suna ba suna suna shiga gefen biro suna kiwo ba ana samun sauki sosai a wannan gefen yanzu madaki sha'ibu daga lauya damuwan mu makaranta muna da yara wajen ɗari uku da wani abu ba ticoci a kama mu ruwa typhoid malaria yana kama mu yara yana kashe su a ƙauyen Kigam da ke kan iyakar jihar Filato da Kaduna, inda a baya aka samu tashin hankali da ya kai ga rasa rayuka da ƙone gidaje. To sai dai a yanzu haka mutanen yankin sun koma gidajensu, kamar yadda basaraken gargajiyan yankin na Kigam ya shaida min. A sunana Chief Tana Agba, ya nina sarki na Kigam. rayuwarmu yanzu nan ya canja ba kama yadda mun shiga mun samu kai mu a daɗin ba yanzu na wasu gidajen suna nan wasu sun gudu suna eh, manne ma wasu so sun bar gidajen su sai da wannan dry season din nan ne za su ci gaba da gine-ginen nasu a gaskiya abin da ya faru da mu nan gwamnati ba ta yi mana komai ba both the local government kauru local government da kuma kaduna state government ba su yi mana komai ba kuma kun zo kun ga yadda hanyoyin mu ba mu da hanyoyi ba mu da asibiti na nan makarantar mu din nan magaya da yake tunda wani abin ya faru ma ba ko malami da yana zuwa nan makaranta a rugar mararraban dare da ke karamar hukumar basama mutanen garin sun bayyana halin da suke ciki ni ne ardo da waziri a nan dusin kura ba abin da bamu gani a nan ba sai dai Allah da ikonsa Allah kuma ya tsayar da wannan abun wannan abun ya daina an daina gaba daya kuma a gaskiyar magana ina gani yanzu sulhu ya zo mu da mutanen nan muna fata za mu zauna lafiya tare da su jami'ar kungiyar red cross mai kula da wakiltar nahiyar Afirka Patricia Danzi a ziyarar da ta zo nan jihar Filato ta ce mafi yawan wuraren da ta zaga ta gano cewa al'ummomin na da fargaba saboda karancin tsaro. Uh, but we heard that many times we want security. ta ce kamata ya yi a samu tsaro mai inganci da zai taimaka wa mutane su yi walwala a inda suke zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya To a gaida Zainab Babaji kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan wakar mai taken ban kwana da masoyi. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare gashirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Biyo bayan zanta da muka yi da tsohon ma'aikacin gwamnati ɗan jihar Zamfara, Malam Bala Muhammad. wanda ya mana bayani kan taɓarɓarewar tsaro a jihar da kullum mutane ke zama cikin zulumin fada tarkon miyagun iri. Mun yi ƙoƙarin zanta da gwamnan jihar Abdulaziz Yari don ya bayyana mana matakan da gwamnatin ta ɗauka wajen shawo kan matsalar a matsayinsa na babban jami'in tsaro na jihar. Zuwa yanzu dai bamu samu gwamnan ba, don haka za mu kawo muku wasu amsoshi da ya bayar kan yadda ƙalubalen yake. matakan da ya dace yake ɗauka da zargin da ake yi masa na yana da hannu a ta'azzarar fitinar gabanin nan masu raro in kuntuna a baya a shirye-shiryen murya amurka mun ka muku matsaya ɗaya daga 'yan siyasar jihar sanata sa'id dan sadau da ya yi kira ga tsige gwamna yari inda har ya rubuta wa shugaba har takardar buƙatar ayyana dokar ta ɓaci a jihar ta zama haka tsarin mulki ya ce ana iya sa dokar ta ɓaci a dakatar da gwamna to shi yasa na rubuta mu shugaban ƙasa takarda duk da ina da tabbacin cewa shugaban kasa ya sani waka bakin mai ita ta fi daɗi ya ji daga bakin mu na irin halin da muke ciki ya sa dokar ta ɓaci a jihar Zamfara ya kai ma majalisar kasa. ta tabbatar da wannan yayin da duk wanda aka sa kantoma wannan bala'i da mutanen Zamfara suke ciki Allah ya gauda mana ƙarshen shi shikenan sai a mai da gwamna in shugaban kasa ya gamsu domin abin da shikenan. kenan sanata Sa'idu dan Sadau wato za yi mamaki a matsayinka na babban dattijo ba ma a jihar zamfara ba kawai har ma a yankin ma arewacin najeriya zance shin me yasa ba ka yi amfani da damar ka wajen zama da gwamnan nan ka ja hankalinsa ba yanzu ka zo kana magana da gwamnatin tarayya wannan ban san iyaka wanda ne ba na yi zama da shi kashi kashi in ba shi shawara kuma ki karba bala'in shine ba zan iya ganin cikin kwana biyu ko kwana uku ba akwai sanda ina neman shi akan matsalar nan ta tsaro sai da aka yi wata shida sannan na gashi. wannan batun da ya na sanata ɗan sadau bai sami shiga kai tsaye ba amma shugaba buhari ya umarci tura sojoji don kwantar da fitinar ta a zamfara inda har babban hafsan na sojan ƙasar najeriya laftanar janar tukur yusuf buratai ya jagoranci rawar daji a jihar har ta kai ga shugaba buhari ya sanya kayan sarki na soja ya zagaya jihar amma har yanzu da sauran rina aka ba ga abin da buratai ya faɗa a wancan lokaci bayan satin shanu akwai wasu miyagun ayyuka wanda mutane suke yi kamar su satin jama'a da su fashe da makami da sauransu kuma mun samu labari wasu suna alaka da 'yan boko haram kuma sun eh, canza sheka ta wajajen eh, zamfara da kuma sashen arewa maso yamma mun riga mun fara ɗaukan matakai sojojinmu suna nan suna fafatawa da su an samu nasarori sosai tun da aka fara kai musu da farmaki ta wajen eh, yadda sojoji suke aiki a wajen to alhamdulillah an samu nasara sosai to za mu je yanzu mu sake ba su karfin gwiwa kusan gabaki ɗayan rundunar soja za mu je can da kuma wasu manyan jami'an gwamnati su je su gan yadda muke kwarewa akan aikin soja dalilan da muka ce yes za mu can jihar zamfara wanda ita ce cibiyar aka fi samun munin miyagun ayyuka na 'yan ta'adda da wasu barayin shanu. kazalika wani ɗan karamar hukumar tsafama basir dan warin daji ya taba shigowa wannan shiri na ciki da gaskiya inda ya koka kan tsanantar damuwar sunana bashir idris ina local government ɗin tsafi ni mutumin yan warin daji ne gaskiya ni abu tunani na abin da nake tunani ya ka irin wannan to akwai karancin samun rashin samun rashin tarbiyya don gaskiya an san ni a arewa dai aka ce maganan bafulatani ko bahaushe to ko a wane bangare kake zaka tunanin akwai ruhin imani a jikin mutum to kasan shi imani dole sai da tarbiyya idan ba a samu tarbiyya batun barko to dole mutum ya zama gagarari to ni na ganin gaskiya wannan karancin tarbiyya ne ta kawo hawa aka shiga halin da aka shiga wanda ni a tunanin na kenan gaskiya danganta wannan da talauci ko kuma misali a ce in ma fulani ne shanunsu ne ya kare Dan haka kawai gara ma kawai kowa ma ya rasa yan a fasa kowa ma ya rasa eh da wannan hajji nasiru amma to ai su wasu din suna da shana kan a gidansu wasu gidansu akwai shanu ba wai dan ba shanun ba wasu gidan suna da shanu to amma saboda ka kare mutuncin shanun gidanku za ka zo ka shiga kungiyar ta'addanci saboda kai ga da asace naku wanda bai shiga ba shi ya zo kore shanun su a kashe shi to kaga wannan ana ƙara ba abun karfi ne wanda har ya wuce tunanin kai abin da yake tunani ta gwamnatin jihar zamfara da kuma gwamnatin tarayyar najeriya za su bi wajen shawo kan wannan matsalar to gaskiya in za a yi adalci ita gaskiya dama ɗaya ce mu mun sani tsakanin da allah gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙarin da iya ƙoƙarin da ya kamata ta yi a ce ta yi ta yi dalilin da ya sani wanda magana shi shine hasali ministan tsaron na faɗan zamfara ne kuma zamfara nan ne ma ya fashe ni a tunanina ba baya da garin da zai goda duniya wanda ya fi zamfara nan kuma wannan abun da nake gaya maka ba na tunanin a ciwo manyan mutane ba san da abin nan ba don haƙƙin su ne a cikin san da wannan abun tun da kwanakin baya da ya wuce akwai wani tsohon sanata wanda ya zo ya magana akan wannan abun amma mu duk abin da aka yi ba wani mataki da aka ɗauka aka nuna mana na muji mai sanyin rayuwa mu samu samu natsuwa wallahi ba mana ko ba to sai maganan eh, gwamna tun ni gwamna ba mu san da ya sa gaba ba cin eh, rayukan al'umma sun zama banza ne a jihar zamfara ko ko dai ta yaya dalilin da ya ne wanda magana shine an zo an kare an same ka gida an zo an kashe ka gwamnati ba abin da ta yi ba da ce a yi ba ba da ce a bari ba sannan inda ma za ka bi ka gudu ma ba hanyar da za ka bi ka gudu to ta ina za ka bi yanzu in ka je ka ga hanyar da muke bi muna zuwa yan wanan daji wallahi hajji nasiru cikin korama muke bi hanyar ruwa hanyar mota ka gaya mani ya za a yi damuna ta yi mota ta ruwa ya kawo mota ta shigo a ce za a wuce ba zai yi ba ba inda za a bi a wuce to idan matsala ta samu ta rashin lafiya ko haihuwa ko wani abu idan abun ya fi karfin inda dakin shan maganin eh, yan warin daji to kafin a kai kafa wallahi jinin ka zubi kaga ba a taimaka ma da kuma ba mu gaskiya a bangaren yan warin daji to mu ba mu cewa gaskiya mu ba mu cewa ma kaman ba mu san ma amfanin wannan gwamnatin ba don gaskiya ba ta mana amfani da ya kwata mu ce musu amfanin ta ba gaskiya ba wani aiki ta mana ba ta kula kuma da mu ba kuma ba ta dauki rayuwar mu ba rayuwar mutane bane ba ni abin da ke kallo gwamnatin jihar Zamfara ta dauki mutanen bangaren yan wani daji kaman wasu eh, namun daji musulman da ba san abin da suke ba kuma abun kunya wanda idan za ka je ka yi kamfen ka nemi ƙuri'a kana son ka yi ci takarar gwamna to za ka haɗa da 'yan waran dajin nan amma idan ka je ka dawo kuma shi kenan ba ruwanka da magana 'yan waran daji kaga wannan cin amana ne Ga amsa da gwamna Abdulaziz Yari ya bayar lokacin da aka yi masa tambayar irin wannan matakan da gwamnatinsa ke ɗauka wajen shawo kan kalubalen tsaro a jihar. Wanda yake da irin yana da makamai wanda suka fi naka, to abin da kamata kai shine ka lallaba na hikima ka ga za a yi kurabu lafiya da shi. To amma sai a samu an samu wasu yin tsokana ko sun ga wasu a hanya sun kama sun kashe sun kona to kaga irin wannan al'amari ne wanda irin na maguzanci ne da irin jahiliya ta karshe wanda an shekaru ɗaru a ruɗa da tsallake waɗannan wuraren. Su kuma wanda aka yi wa za su zo su yi gangami su zo mutum ɗaya da ya lafi a unguwa ko a ƙauye ko a gari afka mutanen gari kaji an kashe mutane wanda adadin su ba bai iya misaltuwa sha'anin makaman nan da ake ta duka suna fitowa mafi yawa daga libya niger mali da sauran irin waɗannan wuraren waɗanda da ba san mutanen mu da mu'amalar bindiga ba amma yau bindiga ko kusan kowane gida za ka cewa akwai irin wannan abu waɗanda mun yi ƙoƙari ganin cewa sulhun da aka yi an karɓi makamai sama da na musamman din masu tashi na automatic da waɗanda ake kera a gida an karɓi na sama da dubu uku da yankai to amma dai har yanzu akwai makamai a hannun mutane muna nan muna kallon yadda za mu yi domin mu shawo kan matsalar kuma an karɓo makama daga hannun waɗanda suke a hannunsu. Hakanan gwamna yari ya ba da amsa kan zargin da wasu ke yi masa na masaniya ko hannu a ta'azzarar tsaron a jihar da kan yi sanadiyar mutuwar mutane, sace mutane fyaɗe ɓarnata dukiya da haddasa raunuka. sa siyasa a ciki ko kin jini ko wani yare ko kabilanci ko addini suna na ganin wannan ba hanya bane kamar da na ce a lokacin da muka taron tsaro na kasa da majalisar dattijai ta kasa ta shirya cewa a lokacin da muka fara samun matsala a zamfara da na yadda da na ta yi ma abokanan adawa na na siyasa ba bisa ga cancanta ba domin ana nuna cewa su ne ke ingiza waɗannan abubuwan ga shaida kuma shaidan nan ta ƙarya amma na kina yadda na bi kan bakin zaran har na gano yadda al'amuran suke kuma ka ɗauki matakai za a samu sauƙi gobe a samu wannan gobe a samu sauƙi gobe a samu wannan tun da laifi ne ake son aikata shi kuma son aikata laifi sai da zai aikata laifi kira na ana shine jami'an tsaro sun suna da alhaki na Kara al'umma dukiya da irle yan kasa mu a matsayin mu na gwamnatocin jihohi taimakon da ya kamata mu yi shine na bada abubuwan da ya kamata domin amfani da su don ganin cewa an kai karshe wannan matsalar a nan maka karshen shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Nasiru Adam El Kaya, nisar fil hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya. To madalla sai a biyo mu a shirinmu na safe ranar Litinin inda za mu kamu ko ni sabon shirin yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridan kasar Kamaru. Za fara shirin jaridu namu ne da jaridan Cameroon Info an da ta rahoto mana cewar gwamnatin kasar Amurka ta yi kira da babban murya cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da ta gaggauta dakatar da kashe-kashen da ake yi na al'umma a yankin masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta bayyana mana cewar mataimakin ministan tsaron kasar Saudiya Muhammad bin Abdullah ya zai ci shugaba biya a fadarsa da ke birnin yawunde an suka tattauna kan cewar gwamnatin saudiya za ta taimaka wa ƙasar jamhuriyar kamaru wajen dakile 'yan ta'adda a faɗin ƙasar sai kuma jaridar emergence an da ta ce ɗaliban ƙasar jamhuriyar kamaru guda 700 ne a yanzu haka suka fara koyon harshen italiyanci a faɗin ƙasar baki ɗaya sai jaridar le ita kuma ta labarta mana cewar hukumar tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru tana buƙatan ɗaukan sababbin zaratan sojoji guda 850 domin ta kara karfafa inganta tsaro a fadin kasar baki ɗaya, sai jaridar orphelin an da ita kuma ta gulmata mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru tana kokarin na kwaso waɗansu ba su suka hana miliyar 46 na saifan ƙasar daga bankin bada lamuni na duniya fmi e. sai kuma jaridar mitasiyon an da ita ma cewa ta yi ministan cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru a tangaji ya rabawa wa gwamnonin kasar guda goma miliyar talatin da takwas domin su yi kokari wajen kammala manyan ayyuka da suka sa a gabansu jaridan the guardian post kuma ta ayyana mana cewar a jihar arewa mai nisa cutar gudawa da amai ta barke a fadin jihar baki daya an talakume rayukan al'umma guda arba'in za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan horizon ita kuma cewa ta yi tsohon shugaban cocin katolika na ƙasar jamhuriyar kamaru monsignor tumi ya buƙaci gwamnatin ƙasar da 'yan aware da su zauna akan teburin shawara domin sasanta rikicin da ke tsakaninsu wanda suka kwashe sama da shekaru biyu suna takun saƙa muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru. To madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu rayu da kuma sauraro ke kira kuke ajiye mana ta akan na'ura. Assalamu alaikum BOA mai magana a Ali tana gaskiya babban odita janar na ƙungiyar murya talaka na Najeriya. Ina ce al'ummar musulmi suna barka da kewawar ranar maulidi mata tunawa da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna farin ciki da wannan rana Allah ya bada zaman lafiya Allah ya haɗa kan musulmi Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Sufiyanu Goma Zangon Daura ina so in yi amfani da wannan dama domin in yi jinjina game da wasan karshe da aka buga yau na wasan shugaban kasa na nahiyar masarautar daura wanda yake an yi shi lafiya an kammala lafiya a ƙarƙashin jagorancin sani abu dauda daura wanda aka fi sani da sani mai kuma wannan wasa ya gudana cikin gaskiya da adalci kuma duk abin da ya cancanta an yi shi a cikin wannan wasa saboda haka muna ƙara godiya ga Sani da wura. Mai magana Bello Alali Unguwa Hassan da local government ke Bastar Najeriya yau ra'ayi na karkata ne akan magana da Salaman Dalin ya yi cewa an hana waso son dukiyar gwamnati a hakikanin gaskiya Salaman Dalin da ta bace da an sace duk guda ce ta ta bace ana iya gani an sace kuma ana iya gani saboda ana amsan kuɗaɗe ko kuma an hana babakere da gwamnatin taku amma ba a yi matalaka abin a zo a gani babu wani abin ci gaba da ake yi matalaka Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Bishir Baka auren auta 'yan albasa Katsina Taranti, Najeriya. Ina so in yi amfani da wannan dama mika godiya ta musamman da Ubangiji Allah ya kama wani rana da ran halitta Annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna da haifarsa da aka ina al'ummar musulmin duniya da manna zagawa na rana Ubangiji Allah ka sa mu yi ya kare lafiya Allah alherin da ke cikin wannan wata ubangiji Allah sa mu gaishe sanin da ke cikin shi Allah ka kare wa dan adam Toma da lamana godiya ga waɗanda suka aiko mana wannan sakonni da wanda muka kawo muku da wanda ma ba kawo muku ba to yanzu kuma lokaci ne da baba zai kawo mana labarin duniya amma wannan karan a takaice. wakilin majalisar ɗinkin duniya martin griffith ya kai ziyara a ƙasar yamal da yaƙi ya ɗaiɗaita a yau laraba domin shirya tattaunawar zaman lafiya biyo bayan wani sabon rikici da ya tashi a birnin hudaida mai tashar jirgin ruwa an shirya ganawar griffith da jami'an houthi mai samun goyon bayan iran a yamal a babban birnin kasar sana'a a wani yunkurin hada su da gwamnatin kasar mai samun goyon bayan saudi arabia domin fara tattaunawa a kasar sweden kafin karshen shekara bangarorin biyu sun bayyana aniyarsu a cikin wannan lokaci na baiwa kokarin da griffith ke yi haɗin kai amma kuma tashin rikici bayan kwanciyar hankali da aka ɗan samu ya sa ana bayyana shakku cewa tattaunawan za ta iya fuskantar matsala jama'ai na sojin kasar yamal sun zargi 'yan huti a ranar litinin da buɗe wuta a gabashin hudaida lamarin da ya sa sojojin gwamnatin suka mayar da martani kana jiragen yaƙi na dakarun haɗin gwiwa a jagorancin saudi arabia su kuma suka yi ɓarin wuta To da gaishe ka masu sauraro a nan muka kakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar manta za iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da kuma shafin ma na Facebook. Yanzu a madadin baba ya ko makeri wanda ya ta na gabatarwa sai Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Darrell Smith ni sarfi hashin gumar ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum